Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ba abin da ya fi karfin Allah ba kuma abin da Allah ba zai iya yi ba in sun dugufa cikin addu'a Allah yana jin su lokacin sa ne bai yi ba in yayin da sauran suka fita haka su maza su fita su zo na da bege cewa wata rana za mu gansu su maza su gamu. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata kungiyar Boko Haram ta bada musayar 'yan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1,119 da sace su a makarantar sakandare ta Chibok. Daga cikin rahotannin da suke ɗaukar hankalin al'umma biyo bayan dawowar 'yan matan, Akwai batun rashin ba iyaye su kunin cuɗanya da 'ya'yansu yadda ya kamata. Akwai ma rahotanni da ke nuni da cewa ana iya kirga ganawa da iyayen 'yan mata 21 da aka saki a watan Oktoba bara suka yi da 'ya'yan nasu bayan sama da watanni bakwai da sakin su. Akwai kuma batun kwamandojin kungiyar Boko Haram da aka yi musayar 'yan matan da su waɗanda rahotanni ke nuni da cewa suna barazanar za su sake komawa su ci gaba da kai hare-hare. Akwai kuma hoton bidiyon da kungiyar Boko Haram ɗin ta fitar inda ta nuna waɗansu 'yan mata da suka ce wai ba sa so su sake komawa wajen iyayensu domin wai suna son su yi addinin Allah. To yayin da muke jinjina wa gwamnatin tarayya domin ci gaba da ƙoƙarin ganin ta haɗa dukkan 'yan matan nan da iyayensu, za mu iyaka iyawa mu bi diddigin waɗannan rahotanni domin sanin inda aka kwana. Yanzu dai bari mu sake komawa ranar da aka sako waɗannan 'yan mata ga mu Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja.

To yau dai kam abin ranar farin ciki ne kamar mutum ya zuba ruwa a ƙasa ya sha ruwan daga ƙasa. Gashi yau mun fito da a sami 'yan mata 82 an kawo su yau. Duka duka yanzu mun haɗa 106 da muka samu kenan sauran 113 tun lokacin ana 219 yau gashi Allah nuna mana muna sha 106 to ai abun godewa Allah ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mu yan kungiyar BBOG a koyaushe muna matsawa gwamnati muna cewa gwamnati ta fito da yan mata because mun san gwamnatin mu za ta iya kuma gashi yau gwamnati ku ta nuna za ta iya kuma Allah da duka sauran duk zamu fito da su duk mutane da yawa sukan ce mana me yasa ba ma zuwa su in boko haram din mu tambaye su mu ce ba ruwa ba ruwan mu da su mu gwamnati gwamnatin mu ka kuma sun san gwamnatin za ta iya abin za ta iya ta sa kuma gashi Allah nuna mana yau a akwai lokacin da gwamnati take son kaman a watsar da zance yan matan da yake ƴaƴan talaka ne ba ƴaƴan masu kuɗi ba ne ba ai tsayi wanda muka muka ce mu ba mu yadda ba sai ba duk dan wani dan Najeriya ko yana da kuɗi ko baya da kuɗi lalle sun yi kokari sun yi abin da ya kamata su yi tun shekara wata shidan da ya wuce kuma a hakan shi yasa muke ba za mu za mu taba eh, shiru ba idan muka yi gwamnati yayi bai kamata ba za mu yi musu magana kuma za mu matsa musu kamar kana da yaro ne ka sa a makaranta idan baya karatu ai ba ka tsaya kana kallon shi ba dole ka matsa mishi abin da ya kamata ya kuma abin kenan da muke da gwamnatinmu kuma za mu ci gaba da matsawa. Aisha Yusufu ɗaya cikin jigajigan ƙungiyar fafutukan kwato 'yan matan Chibok ƙungiyar da ke fuskantar ƙalubale da ma zargi na tara kuɗi tare da yunkuri na matsa lamba da kuma zargin bayyana baƙaƙen maganganu ga gwamnati da ke ci yanzu sai dai mai nazari akan al'amuran yau da kullum Yusuf Sallau mutum biyu ya yaba da ƙoƙarin ƙungiyar. A hakikanin gaskiya za mu iya cewa sun yi ƙoƙari sosai kasancewan su ne suka fito suka nuna wa duniya abin da ke faruwa kuma suka wato nuna cewa lallai shugabanni sai sun yi aikin da ya kamata wannan ba zai kasance dalili ba wanda zai sa ba za a nuna wa bangaren gwamnati wato godiya da kuma wato kokari da suka yi ba musamman shi shugaban kasa kasancewa tun lokacin da ya hau wannan taragar mulki ya ba da wato tabbacin cewa lallai zai iya kokarinsa ya ga cewa an kwace wannan yara wanda aka kama su kusan shekara uku da ya wuce kuma za mu iya cewa alhamdulillahi shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna da kuma mutanen najeriya gaba daya musamman kuma su waɗannan mutanen ƙungiya ta wanda ake kiran su bring back our girls bbog sun yi matukar ƙoƙari gurin wayarwa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara. A matsayinka na mai fashin baki wasu na cewa maganan 'yan matan cibok kawai ake ra'ayi wasu kuma na da ra'ayin in ba matsawa da wannan kungiyar da an ma manta da 'yan matan cibok. Eh akwai kanshin gaskiya a cikin wannan bayani kasancewan yau kusan shekara uku yanzu ake nema da ainihin kame wa'annan yara. so amma abin da zai baka mamaki shine ƙungiyoyi tattare da wannan ƙungiya da muke magana a kanta wato ƙungiya ta bbog sun yi ƙoƙari sosai amma kuma sun manta cewa akwai fa wasu bayan allah wasu wayanda su ma an kama su ba sa kiran wato ba sa bayani akan wayannan wayanda aka kama su wanda ba daga garin Chibok suka fito ba wannan ba shi yake nuna cewa kuma muna nuna cewa ba sa kokari ba suna kokari amma ya kamata a ce kasancewan duk 'yan najeriya ne wa'anda suka fito daga chibok da ma wa'anda ba su fito daga garin chibok ba duka 'yan najeriya ne kuma ya kamata a ce sun mai da hankali gurin kwaco 'yan mataye da duk wani wanda aka kama shi sawa'un daga cibok ya fito ko ba daga garin cibok ba ina ga wannan shine adalcin da su ma kasan nan shine kuma adalcin da su ma mutanen wannan yanki na yankin maiduguri da duk wani yankin da mutanen suka shiga suka yi barna a ciki. To yana yiwuwa wannan kungiya ta sa sunanta a yadda ta sa shi na masu fafutukan kwato 'yan matan Chibok ne saboda a wannan lokacin an saci 'yan mata 276 ne lokaci ɗaya. E zai iya yiwuwa haka ne a wannan lokacin an samu ra'ayin mutane da yawa. Wasu ma suna ganin kamar 'yan siyasa suke amfani da su. gurin ciwo wani buri na siyasa a wannan lokaci bayan gujewar wannan gwamnati ta baya ta goodluck jonathan abun ya ba mutane mamaki yadda waɗannan mutane suka yi kamar basa nan ta yadda aka bar jin ɗuriyansu sai daga baya bayan an kwato shugaba buhari ya yi ƙoƙari ya kwato wannan yaran mata da farko wanda aka fara kwatowa yara kusan ashirin da biyu sa'an nan aka fara jin ɗuriyansu a gari wannan yake nuna cewa akwai wata alaƙa tsakaninsu da siyasa duk da cewa dai muna ƙara yaba musu da ƙoƙarin da suka yi kuma mutane da yawa suna ganin cewa ma kamar wasu suke ba su kuɗi suke fitowa kan hanya suke irin wannan don cin wani buri na siyasa ai sun kalubalanci waɗanda ke maganin cewa ana ba su kuɗi akan su fito da hujja na wannan zargi da ake yi eto eh wannan magana ce wanda kowa yana da ra'ayi zai iya faɗan ra'ayinsa kuma mutumin da ke bada kuɗin ba dole bane iya fitowa ya bayyana kansa amma dai maganin gaskiya shine a Najeriya yadda muka sani komai na iya faruwa a Najeriya yan siyasa suna iya amfani da wasu mutane ba don komai ba saboda su ciwo burin su na siyasa wannan komai zai iya faruwa a wannan kasa kamar yadda muka sani mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Yusuf Sallau mutum biyu kenan menene zai ce a game da korafe-korafe da ake ta yi cewa tattaunawa da gwamnati ta yi da 'yan boko haram ya saba wa dokokin duniya na cewa ba a yin sulhu da ta'addanci tambayar kenan da ni wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar bbog mr iman shehu ga abin da ike cewa yadda mulki take ne a yawancin kasashen afirka ah, shugabanni um, kana bukatan abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su yi banza da kai kawai su kama gabansu don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa muka matsa lamba dama tun daga farko mun ce tattaunawa nan ya fi don ba ƙarfin bindiga ba ne duk in aka zauna aka yi magana sati ɗaya sati biyu sati uku a cimma wani abu da ya sana a yi wani yarjejeniya a sako 'yan matan yanzu so biyu abin ne ya faru an samu 'yan matan haka ya kamata a ci gaba da wannan hanya abin da ya dame mu kawai shine mu ga cewa an sako 'yan matan in daga karshe an yi lissafi kasafin lissafin da aka yi aka ga cewa to akwai waɗanda suka rasa rayuwanka to su shi kenan amma yanzu dai akan wannan gwagwarmayar da muke sai mun ga cewa duk waɗannan lambobin nan an cika lambobin nan na waɗannan da aka ɗauke saura ɗari da goma sha uku. To Allah sa a karkuta cima ruwa Dr. Iman Shehu da kuma begen nan ba da dadewa ba sauran 'yan matan ɗari da goma sha uku da suka rage a hannun ƙungiyar su ma za a sada su da iyayensu lafiya. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakiliyarmu madina dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma salama abu da daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke